من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barka mu da wannan yammaci na 21 ga watan ramadan hijira annabi salasala tana 1440 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 5 2019 gregorian calendar kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wani masalaci mai albarka na kofar gida mai girma sarki ba. a jiya mun kwana a aya ta hamsin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul al'ani inda allah maɗaukakin sarki ya bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sannan kuma abinda ake nema a gurinsa control ɗinsa ba a hannunsa yake ba don inda a hannunsa ne ko bai san inda zai kamo abin ba da hannunsa ne da abinda suka nema din da ya riga ya faru a riga an gama da aikin gama ya riga ya gama to ci gaba da wannan za mu tashi hamsin da tara inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa dan makulayen gaibi a gurin Allah madaukakin sarki suke banda Allah ba wanda ya san inda suke wayalan ma fil barri wal bahr Allah madaukakin sarki shine ya san abin da yake cikin tudu da wanda yake cikin teku wa ma tasqudu min warakatin illa ya'lamuha babu wata kwayar ganye da za ta subuce ta fado daga ƙas sama face Allah madaukakin sarki yana sane da ita wala habbatin fi zulumatil ardi babu kwaya a cikin duffan ƙasa wala ratabin ko wani abu danye wala ya bisun ko bushashe illa fi kitabin mubinin face na nan a rubuce a cikin littafi wanda yake mabayyana wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin abubuwa da yawa a cikinta na farko ya yi magana a akan mafati hulgaibi yan makulaye da ake abin yan ce miftahu abin da ake nufi kwaɗan ayin ɗan makulin da ake buɗe kwaɗo kuma majazi ne abinda yake nuni shine cewa duk abin da zai zama dalilin samun wani abu shine da dan makulin wannan saboda mutum zai iya zama dan makulin kaza saboda mai yayi maka dalilin samun abu kaza in ka sa da makuli ka bude zai maka dalilin shiga cikin daki ko shiga cikin shago ko shiga cikin taska ko wani abu makamancin wannan to gaibi shine abin da bamu san shi ba ba ma iya ganin sa bamu san dalilin bamu san ma ya yake ba wani abu ne wanda ke cikin ilimin Allah madaukakin sarki dan makulin da ake sanin gaibi a hannun Allah madaukakin sarki yake babu wanda zai ce wato kenan ya san inda dan makulin ya san inda babu wanda zai yi da'awan sanin gaibi face sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi saboda dan makulin suna hannunsa shi kadai ya mallake su da haka eh, magana mutum ya da'awon ya san wani abu na gaibi kaga ta taso ba a cikin hadisi da muka karanta a baya cewa wannan aya ɗin musamman wannan aya da za mu karanta yanzu wa inda hu hula gaibi. a lokacin da ta sauka ta sauka tare da mala'iku guda dubu goma sha biyu mala'iku dubu goma sha biyu da suka rako wannan sura din da kuma wannan ayar wato kenan ta musamman saboda ta nuna tsananin security da control da Allah madaukakin sarki yake da shi akan wato kenan duk abin da ya shafi gaibi har yanzu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafatihul gaibi khamsun yan makulayen gaibi abubuwa guda biyar ne la alamu ha illallahu. babu wanda ya san wa'annan abubuwa sai dai Allah madaukakin sarki na farko ce la ya alau ma tagidul arham illa babu wanda ya san abin da ciki ta kunsa idan mace yau din nan aka ce ta ɗauki ciki a yau din nan ba wanda isa ya ce maka ga abin da ta dauka mace ne ko namiji babu shi babu wani dabarar da za a yi yau ciki ya shiga yau din nan a ce maka gashi sai in har ya girma ya yi taking shape sannan an yi iskanin za a iya ce maka kaza ne wani duma za a iya fadan daidai za a iya kuma wato kenan kuskurewa amma da zarar an ce yau ciki ya shiga da itan da mai gidan da kowane likita babu wanda zai iya ce maka ga abin da ta dauka mace ne ko namiji ne amma Allah madaukakin sarki shi ya sani wala alama fi gadi illallah babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah madaukakin sarki sai dai mai hasashe bisa ga al'ada da muke gani abubuwa suke faruwa yau da gobe amma hakikatar amri babu wanda zai ce maka ga abin da zai faru duk abin da kake tsammani zai iya sabawa duk abin da kake aunawa kuma zai iya kaucewa don haka sanin me ke faruwa gobe sai Allah ka wani mutum ya gaya maka ga gobe kaza zai faru to kokari yake shiga cikin ilimin Allah kuma ba dole ne hakan din ta faruwa wala ya alau mata ya ati matar illallah babu wanda ya san raushe ne za a yi ruwan sama wannan masu Allah madaukakin sarki wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu kuma ran da ta san a wace kasa za ta mutu illallahu sai dai Allah madaukakin sarki kana fata ka mutu a garin ku yan uwanka su ka su binne ka la Allah ba a garin za ka mutu ba sai ka ji mutum ya tafi wani guri kaddarar ta faru a can shi kenan sai mutu a can wani a kawo gawansa wani kuma gawan ba ta zo ba wani ma ba za a ji labarin mutuwan tasa ba sai wani lokaci mai tsanani wani ma ba sai dai kawai ana cewa wani dai ba san inda yake ba babu wanda ya sai abin da zai faru da shi wala ya alamu mata ta goma sa'a illallah babu wanda ya san yaushe ne za a yi tashin alkiyama sai dai allah ba da kukin sarki an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi sashin kiyama yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ni da aka tambayan ilimi na akan yaushe za a yi tashin alkiyama bai fi na wani tambayar ba bai fi na mai tambayar ba to saboda haka wayannan su da abubuwa da ake kiransu mafatihul gaibi guda biyar kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ayar qur'ani ta tabbatar da da wannan ya tabbatar cikin hadisi har yanzu nana aisha Allah kwaki sarki yadda da ita take cewa duk wanda ya riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada ce man za'a ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbir bima kunu duk wanda ya riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin gaibi abinda zai faru gobe to kada azama alallahi firyatan hakika ya kirkira katuwar karya ya jingina wa Allah madaukakin sarki dole ya ci makanin annabi faɗan abin da zai faru ai akwai lokacin da aka yi wani biki ko wasu yan mata suna waka sai dai ta ce wa fina na biyun ya alama mafi lagari a cikin mu musulmi akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe suna wucewa su fa mata ce a ku kira su ku kira su ku kira su ya zo ya ce mata me kika ce ta ce a ya ce a ki canja ba haka bane ba haka bane ban san gaibi ba yau sai abin da Allah madaukakin sarki ya zo sanar da shi saboda in za a sanar da shi ma zuwa za a sanar da shi ba shi an shawarce shi za a sanar da shi ba sai dai in an zo an gaya masa ne a lokacin kuma wato kenan yake da ilimin ta haka Allah madaukakin sarki ce kullu alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ko yawa saboda haka babu wanda ya san gaibin sama da ƙasa in ba Allah madaukakin sarki ba annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa inna minan nasi mafatihun lil khairi maghalikun lil wa inna minan nasi mafatihun lil sharri maghalikun lil khairi wa liman ja'alahu liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihash sharri ala yadayhi a cikin mutane akwai mutane wanda su kansu yan makulaye ne na alkhairi in ka gaishe kaga yan makulin alkhairi saboda zai zama a mutane kenan zai zama dalilin alkhairi a wani dalilin alkhairi a wani dalilin alkhairi a wani rayuwarsa kullum haka take ya za a yi futun wani suru ya za a yi futun wani suru kullum haka ne aikinsa ya taimaka ma wannan ya mau dalilin a wannan ya yi rinkuda wannan da sauransu wannan shine aikinsa to kaga wannan ya zama mafatihul lil khairi a mutane sannan maghaliqul lil sharri mai kurifewa kofofin sharri duk abin da zai kawo matsala maza maza zai tsaya a gaba ta zo ba duk abin da zai kawo damuwa zai tsaya ya ga abuwa ta zo ba to a cikin mutane akwai irin wa'annan sannan akwai kuma wa'ansu su kuma mafatihul lil sharri su kuma duk inda sharri yake su sharri a wannan su takura wannan su kwacewa kayan wannan su a sharri a wannan aikin su kenan dai duk inda za a takura wa musulmi su aikin su kenan duk inda za a takura ma wani su aikin su kenan irin su ake kira sadis ne ko mai sadis ne irin mutanen da kawai they always derive pleasure in seeing somebody crying su in kan suna kana wayo wayo to su kenan su daɗi su kenan kaga sun zama da shari maghaliqul lil khairi masu nufewa alkhairi ne su duk alkhairi za su zo su hana duk abin da za a yi na alkhairi za su hana duk abin da za su alkhairi kilik ne da sauransu ko kuma mutum ɗaya shi shi ɗaya amma abin da za a yi na alkhairi zai hana to irin waɗannan mutanen akwai sun ji annabi sallallahu alaihi a cikin mutane sai ya ce aljanna tana farin ciki ga wanda ya zama mabudin alkhairi a mutane marufin shari sannan wuta kuma tana marhaban da wanda ya zama mabudin shari a mutane wato kinan marufin alkhairi ko kuma a aljanna tana farin ciki da wanda aka sa dan makunin alkhairi a mutane a hannunsa wanda ya zama shi kullum sanadiyar alkhairi a mutane kaga dan makunin alkhairi yana hannunsa kenan saboda aljanna tana farin ciki da shi kwata kwata kowane lokaci ita kuma wuta tana farin cikin wanda shi kuma dan makullin shari wato kenan yake hannunsa kaman kai ka ce wato kenan ana karatar da mu mu zama sanadiyan alkhairi a al'umma idan ka zama shi alkhairi kullum kamar da bahaushe yake cewa baya faduwa kasa banza danko ne in kai alkhairi to kanka zai dawo one good turn deserves another dole duk abin da kai mai alkhairi zai dawo kanka shi ma kuma sharrin haka ne bahaushe ya ce sharri kare ne me shi yake bi din da kaka kare zai bi mai shi da ya ga me shi zai bi shi to haka sharri yake in dai kai sharri to sharrin nan zai bi ka to saboda haka kowa sai ya kokari ya zama wato kenan yana kokarin aikata alkhairi saboda ya zama mabudin alkhairi ga mutane sannan wannan aya har yanzu a cikin ta malamai suke kafa dalili mu suka ce adafa subhanahu wata'ala ilmal gaibi ila nafsihi Allah madaukakin sarki yana ce wa indahu mafatihul gaibi ya jingina wato kenan dan makulin gaibi zuwa ga kan kansa kenan shine ya san gaibi amma me yasa haka saboda wato kenan ya nuna maka tight security cewa duk abin da ya shafi gaibi wannan a hannun Allah maɗaukakin sarki yake ta haka duk abin da zai faru Allah maɗaukakin sarki shi ne ya sani duk abin da zai kasance Allah maɗaukakin sarki shi ne ya sani a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa bayina sun waye gari a cikin su akwai wanda ya imani da ni akwai kuma wanda ya kafirce ita azbaha ibadi mu'minan bi wa kafirun bil kawakibi wanda ya imani da ni ya kuma kafirce ma taurari sannan akwai wanda kuma ya imani da taurari sai ya kafirce min me yasa aka faɗi haka to saboda akwai wanda suke cewa wato kira in an yi ruwa sun sai ai tauraro kaza da kaza da kaza ne suka ba da ruwan tauraro kaza da kaza da kaza su suka ba da ruwan akwai kuma da su ce mana an yi mana ruwa da falalan Allah mutarna bi fadlillahi wanda ya ga ruwa ya fahimci ruwa daga gurin Allah madaukakin sarki da shine asbaha mu'minan bi wa kafirin bil bi wanda kuma yake tsammanin iwa ne ta yi ko kuma sirfa ne ta yi ko kuma wani abu makamancin wannan to kaga shi kuma wata kini ya zama mu'minin bil bi wa kafirin bi Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan wani nau'i ne na kutsai cikin ilimin gaibi don wayansu sukan wayansu sukan kokarin kutsawa cikin ilimin gaibi su hada tauraro da tauraro sai su ce maka kenan ita ne take bada ruwa ko kuma ita za ta sa a ruwa ko kuma wani abu makamancin wannan to amma eh, wanda ya yi da'awan wato kenan sanin wani abu da zai faru a gaba na rayuwa in ji malamanmu wanda ya da cewa abu kaza zai faru a rayuwa a gaba da in sanin gaibi wannan ya zama kafiri ya zama kafiri ko kuma wanda ya ba da labari anil kawa'ini almujmala aw mufassala fi an takuna qabla an takun falarabe fihi shi ma wanda ya ba da labari ya ba duk da yana magana ne akan wanda duk yake da awan abu kaza zai faru ko kuma abu kaza ba zai faru ba ko kuma abu kaza zai faru ko na rayuwar mutane ko na rayuwar al'umma ko kuma na abin da ke faruwa daga sama yi kasa ko daga kasa ya sama ko wani abu makamancin wannan da iddia'in gaibi to wannan shi ma wato kenan ya fita a cikin musulunci sai ce fa amma man akbara an kusufi shamsi to amma wanda ya bada labarin kiswewar rana ai gobe za a kiswe rana wal ko kuma gobe wata zai kisfe to wannan una ulama'una yu'addab wala jan a kama shi a ladabtar da shi amma ba za su kurkuku ba wanda ya yi da'awar cewa rana za ta kiswe rana kaza za ta fara daga lokaci kaza ta kare lokaci kaza ko wata zai kiswe rana kaza daga lokaci kaza da lokaci kaza malamanmu suka ce za a yi masa wannan na karanta mana directly daga cikin tafsirin al’imamul kurtubi al tafsirin da aka rubuta shi sama da shekara 700 da suka gabata saboda mafahimci cewa malamanmu sun san wasu abubuwa na ilimin zamani wanda ilimin su aka gina ilimin zamanin yanzu da ake gadara da shi za ilimin da bai shekara 200 da zuwa ba ya ce me yasa za a yi masa ladabi ya ce fa amma man akbar bi kusufi shamsi wal qamar qala ulama ulama yu'addab wala yusjan za a yi masa za a ladabtar da shi ba za a masa sa a sha kurkuku ba amma amma man adim eh, man adima takfiruhu ko fal'anna jama'atun kalu suka ce bai sa ba za a ce shi kafiri ba ne sai saboda wasu malamai sun yi dogon bincike sai suka ce innahu amrun yudrak bil ganewa wata zai yi kusufi ko wata ba zai kusufi ba al'amari ne wanda za a iya gane shi ta hanyar calculation tun a wancan lokacin amrun yudraku bil hisabi wata taqdirul manazil da kuma in mutum ya kaddara manazil tunda Allah ya ce wal qamara qaddarnahu manazila ko yauwa Allah madaukakin sarki yake cewa wata mun kaddara masa yana da manzali manzali yau in yana wannan manzalin gobe in koma wancan manzalin akwai yiwuwar za a iya samun wato kenan kusufi to calculation zai iya ba da wannan zai iya bada wannan wa amma adabahum to amma tunda calculation zai bada me yasa malaman suka ce a ladabtar da shi amma dai sun ce kar a sashi a kurkuku ko yace fa la'annahum yadkhuluna shakka alal ammati saboda suna sa shakko a cikin imanin gama garin musulmi musulmin da iliminsa bai kai wannan calculation din ba yanzu in aka ce masa ai ah, gobe wata zai kisbe ya zanna ya buga lissafi ya calculation ya gogo wata zai yi sai ya haka ya kamai ai gogo za a wata zai abin nan to yanzu amawan mutane abin da za su dauka shi ya san gaibi daga wannan kuma in haka ya faru to daga wannan kuma duk abin da ya faɗa kamar yankan wuka ne a gurinsu to saboda haka saboda ta'aziri kar mutane su canfa shi cewa shi malam lamiri ne mai gani har hanji sau da aka sai malamu suka ce lalle lalle a adabtar da shi kawai aladabtar da shi idh la yadrukuna alfarqa baina hadhihi wa ghayrihi saboda su amawa mutane ba za su iya tantance tsakanin calculation dan lissafin manazil na rana ko kuma na wata ba da kuma duba ba za su iya tantance ba don haka shi yasa sai a ja sa kar ya je ya sa mutane a cikin rikici tunda su ba za su iya tantancewa ba ko yawwa in haka ya faru sai ga sun wato kenan can shi mala ya ce wa hadal babu aidan ma ja fi sahi muslim an ba da ajwaji nabi sallallahu alaihi ta ke wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa man ata arrafan fas'alahu an shay'in duk wanda ya je gurin mai ba da labarin gaibi sai ya tambaye shi akan wani abu na gaibi to lam tuqbal salatuhu 40 yawman ba za a kabi sallar sa ba kwana 40 mutum da ya je gurin abin a duba mun wannan yarinyar in na ce abin ko kuma a duba kaza in ne kudu ko zan samu sa'a ko a duba kaza kaza ana kiransa al-arraf shi yana bada kaman wani ɗan hint ne a kan da mutum zai samu to idan mutum ya yi hakan nan ga shi musulmi ne yana sallarsa yana ibadarsa kuma amma da ya ji a ɗan masa buɗi a gani ko wannan mijin da za ta auren ko za a ci nasara a kansa ko shi ne mijinta ko ba shi ne miji a ji a duba mata ta gani da sauransu to duk wanda ya hakan nan to sallarsa ta kwana arba'in ya barar da ita allah maɗaukakin sarki ba zai karba ba shi kuma an ce arrafu ne wanda yake da da awon ilimin gaibi dan kadan ko da ba mai yawa ba kuma kusan wato kenan yana tafiya daidai da kusan bokanci ma bokanci shi ne ake kiransa kuhana amma wannan ana kiransa arab kuma ana kiransa iyafa ko kuma ana kiransa da wa'ansu sunaye in irin wa'annan suka kauri su ne za su kai mutum zuwa ga wato kenan bambanci dukkansu ana musu eh, eh, ana musu illaki da ilimin bokanci ita kuma ka bokanci kanta shi ma iddi'a'i ne na gaibi idan yayi zurfi kamar yadda ibn abdulbar yake fada a cikin kitabul kafi yace eh, yake cewa min makasibil mujtami ala taharimi ar-riba daga cikin kasuwanci wanda malamai gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa haramun ne na farko akwai riba akwai riba sannan akwai muhurul bagaya Cin sadakin karuwa sadakin karuwa idan karuwa ta samo sadaki sadakinta na karuwancinta ka karɓa ka ce haramun ne wasu hot akwai rashawa in an baka rashawa ka karba ka ce malamai sun ittifaki cewa haramun ne Wa rusha da suhutu da rusha kusan duk abu guda ɗaya ne duk rashawa ne wa aka zal ujrati ala niyahati wal gina'i sannan a ba da kuɗi a ɗauki haya in an yi mutuwa mutum ya biya shi kuɗi ya je ya kuka ana kiransu traditional monas ko traditional molars ko kuma desmonas ne ake kiransu musamman ake biyan su kudi saboda su kuka a gurin mutuwa to irin wannan kudi shi ma haramu ne sai yace ce wa alal kuhanati sannan akan bokanci shi ma Allah madaukakin sarki ya haramta in ji malamai wadda ayil gaibi ko kuma da awon mutum ya san gaibi ko akhbarus sama'i ko kuma ya san wani labari na sama to duka wa'annan suna daga cikin abubuwan da wato kenan malamai suka yi ittifaki cewa haramun ne wa zamri wallahi wal batil kai duk wani aiki na barna ma wanda yake da alaka da nuna wani ya san gaibi sawa'un wato kenan ta hanyar malintaka ko ta hanyar bokanci ko ta hanyar iyafa ko ta hanyar arrafa ko kuma makamancin wannan kulluhu badilan dukansu wato kenan a nisantansa ya fi alkhairi ga mutane qala ulama'una malaman mu suka ce wa gadin kalabar al-hawalu fi hadhihi azman amma al'amura sun canja a cikin wannan zamanin namu bi al munajjimin wal qur'an la siyama ad-diyar al-musriyah wato mutane sun yawaita zuwa gurin munajimin su ne masu amfani da tauraro su ba da sa'a masu amfani da tauraro su faɗi gaibi masu amfani da bokaye su je a gaya maka kaza da sauransu wato kenan ko a maka magani wadda zai jawo hankalin wani ko kuma ya sa ka sami kaza ko irin waɗannan abubuwan da wanda za su ko nuna kutse a cikin ilimin gaibi ya ce wannan al'amari ya lalace yanzu yayyawa a cikin musulmi musamman a ƙasar misra faƙar sha'a firu a sa'ihim wa atba'ihim wa umara'ihim matsalar zuwa gurin bokaye da gurin masu ba da labarin gaibi da makamantansu ya watsu sosai a cikin shugabanni da mabiya da sarakuna wannan fa imamul kurdubi yana faɗin wannan shekara 700 baya kuma a ƙasa kamar misra ya kake tsammanin idan mun ɗauko shi muka dawo da shi cikin ƙasar mu ta yanzu ka dubi 'yan siyasa ka dubi manya-manyan ofisoshi ka dubi manya-manyan 'yan kasuwa sai ka ga mutum babban mutum ne amma koma gefe sai je gurin wani mutum wanda yake boka wanda da zai bashi naira dubu daya ko biyu wannan sati zai yana murna a kansa amma zai iya zuwa ya zo kaskantar da kansa a gaban wannan saboda ya ba shi wani abu wanda yake wato kenan na bokanci ko ni sihiranci kaga manya-manyan mata amma za su ɓuya su je gurin wa'annan mutanen su ba su wani abu ko dai na jan hankali ko na soyayya ko na kashewa mutum ko wani abu makamacin wannan wani ya taba ba mu labari ya ga wata mace ta zo da jeep mai nauyi sosai irin ta wajen miliyan goma ta zo ta gurin wani mutum ashe mutumin da ta ya taɓa mata irin mutanen mamakala ne kuma ya kita ya taɓa mata wani duba ta ji daɗi sai gashi ta zo neman su aka ce ai ya haukace ta ce yana ina za ce yana gari ka za kan juji ta ce direba mu tafi ta je kan jujin ta same shi ta ajiye jib a gefe ta zo kan juji ta yi masa bayani ta yi masa bayani kuma ya ba ta abin da take bukata kuma ta ba shi da abin da ke sa albishin sai ta ma ta tafi wannan abin kuma za ta rike shi mahaukaci ne fai ba ta wanda shari'a ma ta sallama ba ta haukansa ba a wannan lokacin saboda me in itikadin ya riga ya shiga cikin zuciya saboda haka ka ga mutum cikakken dan boko ne amma kuma yana a eh, cikin irin abubuwa to kaga duka wayannan matsaloli ne abinda da yake kawo su rashin tawakkali da risin sanin ainihin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan al'amarin da ya shafi gaibi salihin mutum shine wanda yake tsakaninsa da Allah komai idan gaibi yake so ya sani sai ya istikara wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hamma ahadukum bi shay'in falyastakir rabbahu sai je ce to Allah maɗaukakin sarki kai ka sani ni ban sani ba kai ne masanin gaibi in alkhairi ne ka kaddara in ba alkhairi ne ka canja mun shi da mafi alkhairi shikenan kuma ya bar wa Allah maɗaukakin sarki lamarinsa kuma sai ka gaya shan mamaki to saboda haka yace wannan lamari ya riga ya wasu bal wa kad ittakaza zaka min al mustasibi lil fiqh kai har ma za ka samu da yawa daga cikin mutanen da ake da'awan su ma malamai ne sun san ilimin shari'a shine ilimin fiqh kenan ko waddini sun san ilimin di addini sun san alqur'ani sun san menene dukansu sai ka ga faja'u ila haula alkahana. za su zo gurin ko dai su su shiga cikin kahanan ko kuma su je gurin eh, kahana din su wata kinan bokayen wal arrafin da masu ba da labarin gaibi din su je gurin su ko su nema ko su je su kai wato wani lokaci za ga malami yana da addinin musulunci amma kuma ya fada cikin wannan matsalar la'alla ko ya je ya kada da ce shamsu ma'arifin kubra ya ga abubuwa kawai shi ke da sai tsammanin cewa kama alkur'ani ne abinda suke cikin shamsu eh, ma'arifar kubra ko kuma mujarrabat diyarabiyar kabir ka ga wani an gashi ma an ce maka mujarrabat ne eh, za ka ɗauka musamman kai nazarinsa ko kuma albidaya wani haya na duki alfalaki ko kuma makamancinsu to sai ka ga wato kenan wanda yake da awon yasan addini ko dai shi ma ya je wani abu a rika zuwa gurinsa ga ilimin addini ga kuma ilimin duba ko makamancin wannan su mata sun fi son wannan ko kuma mutanen da suke da karancin yaƙini sun fi son wannan duk abin da aka je aka faɗa musu shi kenan kenan za su ɗauka za kuma su yi imani da shi to kaga wannan matsala ce wanda take mai girman gaske wasu takar min eh, minhum amwal za su fitar da dukiya su je su bayar wannan fa hasalu min aqwalihim ala sarabi wal ali saboda haka duk abin da za su je su karbo a gurin bakin waɗannan mutane abin da yake a sarabi wal al sarab shine kawalwalniya ruwan habo na kan kwalta din nan al shine wato kenan eh, me ake kira sa hazo zaka yi tara hazo ba zai kamu ba saboda yanda ka san hazo haka ne babu reality an taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma in an je gurin boka wani lokacin sun ka wada kai yake daidai ce eh, wani lokaci za su iya dacewa idan bokan aljanun da yake amfani da su wato kenan da kafin zuwan isa alaihi salatu wasallam sukan je sama su saci magana in mala'iku suna magana ko ana ba da umarni a mala'iku daga ba sai aka rufe da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rufe ma gaba daya to idan sun je su ɗin in sun fisge wani daɗin kenan in sun fisge wani magana guda ɗaya in sai zo su faɗa aboka to sai ya faɗa magana guda ɗaya to sai ta faru saboda haka sai ya ƙirƙiri ƙarya ɗari sai ya jingina ta da wannan sai ya watsa a cikin mutane saboda haka sai mutane kuma su yi ta yarda su yi ta yarda su yi ta yarda duk abin da ya faɗa shi kenan to haka da mutane mu suke idan ka je aka faɗi magana ɗaya in aka dace musamman mata aka faɗi abu ɗaya aka yi muwafaka ya dace to shikenan fa in suka kifu akan wannan an dinga kifuwa kenan an dinga kifuwa kenan an dinga ko da su din ba su ci nasara ba kuma za su tafi da wannan imanin kika misali da zan bayar akan wannan shine abubuwa da yake faruwa lokacin da daga haka kawai sai da wani mutum ya bayyana shi mai magani abu kaza ne duniya ta ta ca a kansa ga motoci ana zuwa ana zuwa bari ba da misalin hajji ya zile a maiduguri cewa aka yi baro kawai ake bayarwa baro kwaya daya ta ko babu inda mota bata je ba kofar gidan manan ma bayar alan da tana soya masa sai gashi ni da kaina na je na zauna a unguwarta ta ga banda motoci da ita da mijinta ba abu da suke ya na ganta da idona amma abin da yake faruwa shine idan ka je babaru bane ko to kafin ka je ka ganta kuma sai ka kashe dubu goma saboda sai ka fita wannan hannun sai ka fita wannan hannun sai ka fita wannan hannun sai ka fita wannan hannun kuma babu abin da yake faruwa babu abin da yake canja kuma za ta tare mutane kamar mu dinnan haka nan wallahi sai ta zo ta a kawo gurgu a gaban ku ta ja kafa su shikenan ya warke a kawo makaho ne haka sai ce ah, ala ido na ya bude sai ya wurgar da sanda to wannan in ya watsa cikin mutane shikenan sai Allah ji kai malam abba aji ya ce a gwamna na wannan lokacin abinda za a yi shine a kawo guragu wanda muka san guragu ne da makafi wanda muka san makafi ne a zo a kira ta a gaban jama'a ta warkar da su wayancan da take warkar da duwa musan su ba ba musan su ba saboda me aljanu sun daure bata gindi a wannan lokacin aka zo aka tara ta kawo sanannun guragu babu ta kama kafa ta ja ba zai miƙe ba ta shafa ido ba zai warke ba amma kuma duk labarin ta ya a cikin duniya wani ma ya je shi da matsalarsa karuwa take yi irin wa'inan gasu sun ma bayyana gurare gurare gurare da zaran ya bayyana zaka mutane sun yi ca kullum a cika mota a je kullum a cika mota a je kowane mai dan abin babu wanda zai tsaya ya nazari cewa wannan al'amarin yaya ne yake kama ya kuma hukuncinsa yake to saboda haka ce abin al'ajabin za ga wani lokaci ma da sunan addini kaga irin wani kamar irin nata kamar irin na garin kunu ne ko ne garin ina ne eh, can wancan garin sayari ne ko san eh, da irin wa'annan za su ba ma da sunan addini suke ba to wanda suka bi su shari su ne wanda suke yi da sunan addini ko su maka ƙuri'an annabi daniel ko kuma wani abu kamacin wani duk dai kokarin kutse a cikin gaibi kai kan dan adam ka bar abin a hannun Allah maɗaukakin sarki mana to saboda haka mutum musulmi saboda kokarin kame imanin sa ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa inda hu mafatihul gaibi yan makulin gaibi a hannun Allah suke in kana son ka san wani abu na gaibi to ka ba wa Allah maɗaukakin sarki zaɓi kai alwala ka shiga wasallaci kai sallah raka biyu kai ko a cikin ɗakin ka kai sallah a biyu ka ba wa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa maka mafi alkhairi a cikin gayi ba shi ganin magana ta mutu ba to sannan sai Allah maɗaukacin ya ce wa mata su min warakatin illa ya alamuha babu wani ganye a cikin bishiya ganyen maina da zai faɗo sai Allah ya san shi sai Allah maɗaukacin sarki ya ba shi daman faɗowa kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya ce masa kafin ka iso kasa zaka juya sau kaza kuma sai ya masa bayan cewa in ya zo kefewa zai yi ko kuma budewa zai yi saboda haka babu wanda zai ya san wannan sai Allah madaukakin sarki wala abatin fi zulumatil ardi wata kwaya a cikin kasa ko a sama ko ta menene ba za ka shuka gero ba to geron da za ka shuka din nan Allah madaukakin sarki ya san shi sannan kuma ya san in ya girma kwayan da zai fitar sannan kuma an rubuta a jikin kwayar wanda zai ci kwayar wanda zai ci kwayar sai an rubuta shi in ma tsuntsu ne zai ci za a rubuta wannan kwayar wannan kwaya za ta yi kwayan gero kaza a cikin kwayar saniya za ta ci kaza tsuntsu zai ci kaza mutane za su ci kaza ko kuma a cikin mutanen wane da wane da wane su za su ci a jikin gero daya don an zo kewa ai bugawa ake yi su tarwatse su hargutsu ko yawwa saboda haka iyaka na wane na wane su yana kuma duk inda aka rubuta naka na sai kaje kaci sai kaje kaci saboda haka babu wanda ya san wannan wala ratabin duk wani abu da yake duniyan nan danye wala ya bisu ko kuma busasshe duk duniyar nan gaba da ai ɗayan biyu ne ko dai ɗanye ko busashe ko to babu wani abu ɗanye babu wani abu busashe illa fi kitabin mubin face yana nan a rubuce a cikin littafi wanda ke mabayani kitabun mubin din nan shine wato kenan lauhil mahfuz kenan ko Allah Allah madaukakin sarki komai bayanin sa yana cikin Allah Allah madaukakin sarki saboda ka Allah shi ya san komai mumini sallamawa yake shi ke nan sai allama da kwakin sarki ya masa maganin lamurarsa to mu je mara wa kuwa lalari ya tawafe kun mille ne alamu ma ruwa cikin nahiri sun ma ba a sukun fi hili kudai a janar musamman ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki ta wanda zai tawafakum bil laili lalle Allah madaukakin sarki shine wanda yake muku wafati da daddare wala madaratun bin nahar ya san kuma abubuwan da kuke aikatawa da rana sun mai ba su kufi sannan Allah maɗaukakin sarki zai tashe ku a cikinsa da ya da ajali musamman dan a hukunta ajali wanda yake na musamman ambatacce kenan su mai laitar eh, marji'ukun makoman ku kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne sun mai nabe ku ya kuntun ta amaluna ya baku labarin abubuwan da kuka aikata a nan gidan duniya ɗin nan wannan aya tana mana magana akan wafati Allah maɗaukakin sarki shi yake karɓar mutane da rai da daddare wafati shine wato kenan a zare ran mutum lokacin da mutum ya kwanta ya yi bacci kuma wannan kalma ita ce kuma ake amfani da ita idan mutum an ɗauke ransa ɗungurungun in ya yi mutu sai a ce ya yi wa fati da daddaren ya kwanta ya bacci sai a ce ya yi wa fati kamar da aya take cewa ayar eh, eh, allahu ya tawafal mauti ha mautiha wallace lamta mut fi manamiha allah shi yake wa rai a lokacin da take bacci ko yawa da kuma wadda ba ta mutum ba wadda ce lamta mutu mana a lokacin da mutuwa ta zo Allah shi yake wafatin rai lokacin da kuma mutum yake bacci Allah madaukakin sarki shi yake wafatin rai shi yake ɗaukar rai kenan yanzu a nan muka lura wanda ya mutu yanzu an karɓe ransa an kuma karɓe abin da ake kira a taharruk motsi ba shi ba motsi amma wanda bacci yake yi shi kuma an ɗauke ransa an bar kuma taharruk yana motsi yana juyawa yana yin kome da kome to idan haka ne kenan ya mutu ko bai mutu ba ran ake karbewa ko kuma a'a motsin ake karbewa saboda haka idan har wafati shine mutuwa to wanda yake bacci fato kuma ba wafati ba mutuwa ya ba don haka wafati a nasa sha'anin ya zama majazi kenan ba hakiki ba ne ya zama majazi shine wato kenan an ɗauke masa hankali ne sarat Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ay ya tawaffal anfusa fi manamiha shine ana kar ɗaukewa hankali ne. wanda zai rika fahimtar abubuwa za a ɗauke shi a tafi da shi amma ransa yana nan tare da shi sannan kuma taharruk da ya kamata a ce ya yi wato kenan su ma yana tare da kayansa a nan ya intisabin wafati din a hannun Allah da yake wa huwa allazi yatawaffakum bil layl shine yake muku wafati da daddare Allah madaukakin sarki yake sannan a wani guri kuma Allah madaukakin sarki yake kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakkala muku shine yake karban ranku nan an ce Allah madaukakin sarki Allahu ya tawaffal anfusa sai ake kul yatawaffakum malakul maut allazi wakila biku mala'ikan mutuwan da aka wakala muku shine yake karban ranku nan ka ce Allah shine yake karba a wata aya kuma Allah madaukakin sarki yake cewa hatta menene tawaffat rusuluna manzannin mu za su zo su yi musu wafati saboda wayannan kowanne da nasa matsayin malaman hakiki suka ce mataki na farko shine Allah madaukakin sarki mutum ya zo mutuwa yakan turo mala'iku da yawa shi mala'ikan mutuwa yana tare da mala'iku ta suke tare da shi kusan kowane mala'ika a kowane mutum in zai mutu mala'ika mutuwa zai zo da mala'iku guda bakwai a hannunsa na dama guda bakwai a hannunsa na hagu idan mutumin kirki ne to shi mala'ika in ya ɗauko ran sai ya bai wa nan mala'iku bakwai na hannunsa na dama sai su sama da shi idan kuma mutumin ba na alkhairi ba ne idan ya ɗauko ran sai ya ba wa nan na hannun hagu sai su nuna a cikin bakin likafani sai su sama da shi kada kusan kowane daga cikin mutane da zaran ya mutu mala'iku za su karɓi ran za su sama da shi illa iyaka wannan na hannun dama za a ba da dama a bude kofar sama a kai shi gurin babansa annabi adam alaihi salatu wassalam sannan sai a dawo da shi cikin kabarin wannan kuma in an tafi da shi ba za a bude kofar saman ba la tufattaha lahum abwabu sama wala yadkhuluna jannata ta yalija jamal fi sammi al-khiyat ba za a bude kofa ba saboda haka daga nan sai a jefo ran lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa za a jefo ran sai ya karanta wannan aya din wa man yushrik billahi fa ka'annama qarra min as-sama'i fa taqattafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqin saboda haka yanzu ya je sama ba a bada gudu izini a bude ba za a ce a dawo da ran sai bala ya ce a to yanzu shi za mu mun je mun dauko mun dawo kuma ma mun saki kuma kawai su wurgo shi sai su auna saitin kabarin sai su wurgo shi kawai shine Allah madaukaki sai ce duk wanda ya shirka da Allah kaman ya sulmiyo daga sama ne tsuntsaye suna figansa suna kace-kace da shi ko kuma iska ta kace-kace da shi ta watsa namansa baka annama karra minas sama'i fata ka tawa ɗaura ta tawa bihir makanin sahi to saboda haka haka za a zo a jefar da shi a cikin a cikin wannan abin nan sannan fuskanci abin da zai fuskanta na kabari wancan kuma za a kai shi gaban babansa annabi adam ya masa albarka a dawo da shi a karimci bai da shi wato kenan cikin kabar har kuma lokacin da Allah madaukakin sarki zai abin nan dinsa saboda haka wannan bangaren wafati kenan wancan kuma wato kenan bangaren bacci da daddare wani lokaci malaman da suke cewa idan mutum yana bace wa fatin za ake daukewa rai ake ake tafi da shi a tafi da shi shine wani lokaci za ka ga mutumin da ya mutu kai da kake mafarki sai ku haɗu sai ka ga wani mutum da ya mutu da shekara guda ko bayan sati ko kuma shekara biyar ko shekara goma sai ku haɗu da shi a can ku zanna ku yi taɗi ku yi taɗi ku yi taɗi sannan ku rabu ko saboda haka fahim su kullati qada alaha al-mautu wai mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma in kun yi tadin ku kun yi tadin ku kun yi tadin ku wanda dama an riga an masa hukuncin mutuwa ta dungurungun sai a rike shi a can wannan kuma da mafarki yake yi sai a sako shi ya zo zuwa dan wani lokaci kuma zai ka tashi kana cewa nayi mafarkin wani nayi mafarkin wani kuma musamman ma da yake a cikin al-arwahu junudun mujannada fa ma ta'arafa italafa mata tanakara italafa saboda haka za ka iya ganin har za ku yi taɗiya za ku kome da kome yawon wani zai ɗaya baka labarin wani abu da ya ke faruwa da shi kuma tun da kaga lahira malaman farki suka ce lahira gida ne wanda ba a karya idan ka ga mamaci a cikin mafarkinka sai ya gaya maka magana to maganar gaskiya ce saboda yana gidan da ba yana gidan da ba a karya da haka ba zai baka karya ba duk abin da ya faɗa maka wato kenan gaskiya ne to da aka ke cewa eh, ya alam majara bin nahar majara bin nahar shine duk abin da kuka abin nan eh, kuka aiwatar duk abin da kuke aiwatarwa da rana Allah madaukakin sarki ya sani duk abin da mutum ya aiwatar kamar dai ka ce akwai kowane mutum daya yana da mala'iku inna alaikum lahafizin kiramin katibina kowane mutum daya yana da mala'iku wanda suke tattare da shi mala'iku kala uku kalan farko guda biyu na farko a mala'iku guda biyar ne kowa yake tare da shi a kullum guda biyu na farko za su zo suna tare da kai daga fitowar ranar har faduwanta sai su tafi abinsu guda biyu na biyu za su zama suna tare da kai daga faduwar rana har fitowanta eh, sai su taba sai wani su zo su akwai kuma guda daya wanda shi kuma dindindin yana tare da kai sawa'un da daddare ne sawa'un da rana ne shi ba zai barka ba har sai ran da ranka ya bar jikinka sana kowane wannan sana daukar shaida akan ka wannan sana daukar shaida akan ka wannan shi ma wato kenan yana daukar shaida akan ka kaga kenan duk abin da kake aiwatarwa da rana Allah madaukakin sarki ya san su sannan shine yake cewa san mai ba su kun fihi Allah madaukakin sarki zai tashe ku daga baya bayan kun mutu a cikin ita wannan rana ta ranar tashin alkiyama don a hukunta wani ajali wanda yake ayyadaddi dama Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa rana kaza za a yi tashin alkiyama duk da bayan da ya san lokacin ta ko kuma rana kaza za ka mutu duk da bayan da ya san lokacin ko kuma rana kaza za a yi kaza duk da bayan da ya san lokacin Allah madaukakin sarki shi yake hukunta kowane irin ajali wanda yake kayyadadde sannan zuwa gare shi za ku koma ranar lahirar kuma zai gaya muku duk abin da kusance kuna aiwatarwa to mu je alarma وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت Allah madaukakin sarki ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah madaukakin sarki shine mai rinjaye birbishin bayansa birbishin bayansa ya ne rinjayen Allah madaukakin sarki birbishin bayansa ya ce yana sama da bayansa al-imam al-qurdubi yake cewa abinda ake nufi al-fawqiyya al-makaniyya war rutba la fawqi eh, yace yace ana nufin fawqiyya al-makana war rutba na fawqiyatul makan wal jiha Allah madaukaki sarki yana sama da bayinsa a nan ayar abin da ake nufi shine sama da su na matsayi sama da su na daraja ba sama wato kenan ta guri ba ko kuma jiha saboda in sama ta sama ne ba ta nuna bambanci yawa za ka iya zama ina zaune a nan wani ya hau kan munarar nan ya je abin nan la'alla kuma bai fi ni ba amma yana sama da ni haka ne ko ba ka ba yau ko kuma ka kama gidan haya kana kulo na kasa wani yana na sama wani yana na sama wani ba dole ne na can saman ya fi na kasa daraja ba mun gane wannan to saboda wannan ayan abin da take nufi ne Allah shi mai rinjaye ne an ce alkahir wato yayi rinjaye akan komai kuma shi ya fi bayansa ta kowace fiska kawai ta kowace fiska saboda shi shi ne Allah shi ne mahalicci su kuma su ne wata kenan bayi su suke da bukata a gare shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u wa Allah wallahu al-ghaniyyul hamid amma kuma Allah barkake sarki shi wadatacce ne baya da wato kenan bukatan komai da tare da ku don haka Allah madaukakin sarki shi yake sama da bayinsa sannan ce wa yursala alaikum hafaza Allah madaukakin sarki yana aiko muku da masu kula da ku kamar da muka fada a baya hafaza su ne mala'ikun da Allah yake aikowa su kasance tare da mu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna lalle akwai masu kula da ku kuma halittu ne masu karimci wanda na farko ba za ka ba su cin hanci su karba ba na biyu ko ba za su maka kage ba ba za su faɗa abin da ka yi ba ba za su abin da ah, halitta ne masu karimci kuma duk abin da kake yi babu abin da zai ɓoye musu don haka suna rubutawa suna rubutawa suna rubutawa ko kuma yursal alaikum hafaza Allah kuki sarki ya aiko mala'iku masu kula da ku kana mumini Allah kuki sarki zai aiko mala'iku wanda za su rika kula da kai suna gaidi ɗinka suna kula da kai suna gaidi ɗinka za a kwanta kai bacci ka tashi ba abin da zai same ka la'alla akwai shaidanu da aljanu wanda suke zuwa suke kawo hari su shiga jikinka ko wani abu makamancin wani wanda baka sani ba Allah madaukakin miki zai aiko wani mala'ikun su rika kore maka su kiyaye ka a cikin wayannan abubuwa akwai abubuwa da daman gaske da za a yaye wa dan adam da ba zai iya rayuwa ba ba zai iya rayuwa ba amma Allah madaukakin sai ya sa su a gaibi sannan kuma ya sa masu kula da shi a cikin wayannan abubuwa dan Allah ta'ala alam hatta idza ja'a hadukumul maut haka za ku rayu a karkashin kiyayewar Allah ana rubuta abin da kuke yi kuma Allah yana kiyaye ku akan wasu wato kidan matsaloli kuma wasu sharri har sai lokacin da mutuwar ta zo ma ɗayan ku don da aka ce yau wana kwana ya kare shikenan yau zai mutu to ta wafat rusulna manzannin musu za su yi masa wafati ma'ana su za su karɓi kansu kamar yadda muka bayani a baya wahum la yufarrituna su kuma wato kenan mala'ikun nan babu tafridi a cikin a cikin al'amuransu tafrid ne wata kenan an ce farat manzo sai ce ana tukun alal haudi ni ne madugunku madugu shine jagaba layi yufarritun ba sa jagaba kan al'amarin ma'ana kenan in an ce za ka mutu ranar juma'a karfe tara da rabi da minti uku da sakan uku to ba za su zo da minti uku da sakan biyu ba dot sai ta shiga za sai sai su karbi ranka ka ba za su wuce gaba su zalunce ka ko su rage maka kamar yadda kuma ba za su kara maka ko da sakan ɗayan ba idza ja ajaluhum la yastakiruna sa'atan wala yastakdimuna to mu je alarma ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق Hmm. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله ما دوكا kin zargi can sumar do ilallahi maulahum alhaq bayan an karbi ran mutum a nan duniya sawa'un basara ke ne sawa'un malami ne sawa'un ɗan kasuwa ne sawa'un manomi ne makiyayi ne ko mai sana'ar kaza ne ko mai bayan an karbi ina za a yi sai a mai da mutane zuwa ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki wanda shine maulan mutane na gaskiya kowa yana da maula ko majibincin lamarinka waye mai kula da kai lokacin da aka haife ka kai mai kula da kai har lokacin da kai kai kaza har ka kai kaza yanzu ma matsala ta tashi da sarar matsala ta tashi ka san wanda zaka je ka wannan shine maula a gare ka to amma maulal haƙiƙi shine Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake da wadatuwa ga barin kowa kowa kuma yana da bukata zuwa gare shi don haka shi ne maulan haƙi maulan na kama shi ma allah ne maulansa wa'anan na kama shi ma allah ne maulansa haka ne yawwa wanda aka ce wata rana sarki ya rasu an je ana eh, kokari abin ne mutane kowa yana jin tsoron ma ya tura kasa wani malami ya zace ku gafara sarkin ku ya haɗu da sarkin mu kawai ya fara tura ƙasa to kaga shi ma yanzu ya koma zuwa ga maulansa tara ka komai zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan komai zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya kamata a ce mutum zai je gaban Allah maɗaukakin sarki je da gaskiya ya kamata mutum yi tattalin ran da zai tsaya a gaban Allah domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu kowane ɗaya daga cikin ku zai tsaya a gaban Allah za su yi magana shi da Allah one to one walaysa bainahu wa bainahu tsakanin sa da Allah babu babu mai tarjama ka fada ne ya fada ka fada ne ya fada to kaga dole ka tana din abin da zaka fada ala ku saurara ku ji lahul hukum tabbas hukunci na Allah madaukakin sarki ne shine yake hukunta duk abin da ya ga ba la yas'al amma yaf'al wa misaluna ba a tambayan Allah in yayi wani abu me yasa kai kaza amma su mutane suna ne ake tambaye su me yasa ku kai kaza me yasa ku kai kaza idan kaga wannan yana nuna cewa ranar lahira za a tambaye ka nisa kai kaza za a ce muku nisa kai kaza me kai kaza har ma an ce akwai inda mawkifin da Allah zai tsaye da mutum ya tambaye shi bawa na ba na hana abu kaza da kaza ba ya ubangiji ka hana amma me yasa kai ka me yasa ka aikata daga karshe zai ce ya ubangiji tsakanin da Allah na ji tsoron mutane ne na ji tsoron abu kaza ne sai Allah ce masa to ni ne na fi cancanta ku ka ji tsoro na saboda ka yanzu mutanen ka gaba abin da za su yi maka ni kuma ga inda zan ce a hukunci da kai Allah ya shi mu wa huwa asra'ul hasibina Allah maɗaukakin sarki shine wato kenan mafi gaggawar masu yin hisabi inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim Allah yana da gafara amma kuma yana da gaggawar ikabi lokacin da kai abu in ya ga dama take zai kama ka take zai kama ka wannan episode sun faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ishirin ba a cikin tarihi mutum ya yi ma Allah madaukakin sarki karan tsaye a take sai a kama shi ba Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ya zo yana cin abinci da hannun hagu wani ya ce masa kai bawon Allah ka ci da hannun dama oh annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce masa malam Allah ka ci da hannun dama sai ya ce a ni ai ba zai iya ci da hannun dama ya ce to Allah sa karka iya sai ke nan wannan hannun sai ya share ya shanye take sai ya shanye ya yi girman kai ya ga ya fi karfin yabi magana annabi sallallahu sau da sai take hukunci ya kama shi take hukunci ya kama shi akwai mutane da za su yi karar tsaye take Allah ba madaukaki sarki sa kasa ta nitsaye da su wanda ya faru a cikin tarihi akwai mutane da Allah za su yi Allah take wani hukunci ya zo ya kama su a lokaci daya to Allah ba madaukakin sarki asra'ul hasibi na ko ya fi kowa gaggawa a cikin masu yin hisabi yanzu zai yi hisabinsa wanda kuma har yanzu yana nuna mana cewa ranar tashin alkiyama a ɗan ƙaramin lokaci za a gama tun daga mutumin farko har ya zuwa mutumin ƙarshe in an zo a gaban allah maɗaukakin sarki za a yi hukunci a lokaci ɗaya za a yi hukunci malamanmu na da sukan ce a kaman kai sallar walaha kafin kai raka a biyu ka idar shi kenan an gama hisabi haka suke fada saboda su nuna maka gaggawar abin kazani wala Allah malaman yanzu za su ce kawai kilikin za a yi shikenan control eh, menene ne control menene ake cewa yawa in enter kawai shikenan eh an riga an gama putting input gaba daya me za a yi enter ana enter in a second d ko ne ya tafi gudun hukuncinsa kaga ya fi na wa'ancan markinin nuna alaman gaggawa kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya san yadda zai yi an ba haka ba tun daga jama'an farko har yanzu a jama'an karshe kuma za a yi hukunci kuma za a hukunci na adalci babu wanda za a cuce shi babu wanda kuma za a kasa karba masa hakkinsa babu kuma wanda ba za a karba hakkin wani a hannunsa ba tunda an ce za a yi hisabi har tsakanin dabbobi ma za a yi hukunci annabi sallallahu ce za a yi hukunci na gaskiya za a yi adalci har sai hatta yuktarsa har sai an zo ana yin kisasi da shatil jama'a wa shatil karna tsakanin akuya wadda take da kafo da wadda bata da kafo dai ta kuce daya za a yi hukunci a tsakanin su ballantana kuma wato kenan cikin mutane so mu je alƙama lokaci har yayi to alhamdulillah an ce lokaci yayi zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladarsa Allah madaukakin sarki ya samu amfana da shi Allah muna roƙonka wannan abin da muke karantawa Allah ka fahimtar da mu shi Allah ka shirya da mu da shirya da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa